أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Wai a cikin nan yana mana barna. Ya samu a cikin bayin da maganganunsu ya samu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu. Ah, muna cikin Sura ta ashirin da takwas, wato Suratul Qasas jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta saba'in da ɗaya yau za mu tashi kan aya ta saba'in da biyu sha Allah <clears throat> gabanin fara karatu ga waɗanda suke da marayu kuma suka kawo takarda na sunayen marayu a kwamitin marayu na wannan masallaci ya fara raba kaya ga waɗanda aka karbi sunayensu saboda daman tsari ake a yi compiling sunaye a rika ba wa mutane idan kayan ya saura waɗanda ba karbi sunayensu ba ma ana ba su kuma ana hukunci ne waɗanda suka riga zuwa su suka fi haƙƙi a so ga wadda daga cikin ku suka kawo sunayen marayu da ke da bukatan kayan sallah ko abin da ya kama da wannan a kwamitin da ke kula da wannan sun fara rabawa kuma ko da a yau aka tashi kuna iya samun su a cikin makaranta nan kulliyatu masjidil qur'an insha Allah ta'ala a karbi abin da ya samu Ah, muna roƙon Allah ya saka waɗanda suka taimaka da gidan aljanna ah, kuma har yanzu kofar a buɗe take saboda ana rabawa kuma bukata na karuwa duk wanda ya bada sai a mika zuwa ga waɗanda suke mabukata da haka kwamiti ya ce kofar taimakawa a buɗe take ah, waɗanda kuma suka ba da sunayen marayu sai su same su insha Allah ta'ala su karbi kayan da Allah ya sa ya sauka waka tare da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yi wa marayu hidima a kowane lokaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin bayin da zai yarda da su a jiya mun tsaya daidai kan aya ta 71 inda Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila al qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un yace ku bani labari ko me kuka gani idan Allah ya sanya dare ya zama dindindin ha zuwa ranar tashin kiyama wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah wanda zai kawo muku hasken rana idan Allah ya rike hasken rana din afala tasma'una Allah ce ba za ku saurara ba ba za ku fahimci cewa dukkan ni'imomin da kuke da su Allah ne subhanahu wata'ala ya muku ba na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم qul ara'aytum me kuka gani ko ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan idan Allah ya sanya annahar rana ta zama dindindin a kanku ila yawmil qiyama zuwa tashin qiyama man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah dai sai kawo muku dare idan Allah ya sa rana ne a kanku afala tubsiruna ba za ku kalla ba wannan aya na da alaka da yar uwarta ayar da muka tsaya jiya shine idan Allah subhanahu wataala ya kawo dare ya zama shine dindindin akan mu babu rana wa'i sai kawo mana da hasken rana wa'i sai dawo da shi bi ma'ana babu a aya ta biyu kuma Allah ya ce idan har Allah subhanahu wataala ya sanya ranar ita ce dindindin akan ku kawai kullum rana ne rana ne babu dare babu rana kowanne kawai ranan ne Allah yake cewa ila yaumil kiyama wannan ba wai na wata ɗaya ko biyu ko uku ba ne gaba ɗaya har zuwa kiyama man ilahun ghairullah wane ne abin bauta kuma bayan Allah ya atikum da zai zo muku bi bilailin da dare a can bai ce waye zai zo muku binaharin ba sai ce bi diya'in da hasken rana a nan kuma sai ce bi bilailin bai ce bi nurin da hasken wata ba malamai suka ce saboda ka'idan dare shi daren ya fi shahara akan wata bi ma'ana hasken wata kwanaki yake bayyana akwai lokacin da babu shi na kirki mai yiwa sai hasken taurari ma ake gani ake aiki da su amma hasken rana kuma shine wanda ya fi shahara da rana to daga kwanakin da ake da rana a duniya a lokacin da ake cikin wuni shi ya fi shahara kuma shi ya fi yawa lokacin da rana bata fito ba wannan ne dan kaɗan a cikin al'umma mafhum tayyib amma bangaren dare kuma fitowar watan shine kaɗan da haskenta don haka samun duhu din da dare din shi yafi shahara don haka sai Allah ya aike da abun da yafi shahara tare da akwai haske na taurari ma amma Allah bai kira su anan ba kawai sai ce wa'i sai zo muku bilailin da dare wanda yake bayyana kawai mu ga dare da rana suna jujjuya wannan fana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala aran ma ba laifi ka ɗauko mana aya ta goma sha biyu a ƙarshen suratu ali imrana

wato duhun dare da muke gani da hasken rana da ke bayyana wannan wata rahama ce da ni'ima daga wurin Allah kuma ayoyi ne da ke nuna mana kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da jujjuyawan dare da rana dare ya zo ya awoyi ya tafi rana ta zo ta awoyi ta tafi Allah ya ce la ayatin akwai ayoyi li'ulil albab ga mutane waɗanda suke masu hankali mutane masu zurfin tunani halittan dare da rana da Allah ya yi ayoyi ne da ke nuna musu kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da ke nuna musu babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan mutane masu hankali su ne alladina yadhkuruna Allah wa'ala wa qu'udan wa ala junubihim fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar to jujjuya jujjuyawan dare da rana ayoyi ne da ke bayyana mana kadaituwar Allah subhanahu wata'ala na'am yanzu mu duba yadda muke fama da wutar lantarki da nepa ko phcn yau akwai gobe babu ina zaton saboda wutar karancinta bayan karancinta da kuma rashin wadatarta ban yi tsammanin mun taɓa yin karatu a kanta ba tun da aka fara ramadana idan an taɓa yi a kanta a darasin maza ko mata a iya gyara mun ga waɗanda suke kula da wannan harkokin saboda an kai kwanakin da muka yi kwana tara zuwa goma babu wutan gaba dai haka ake tafsiri sai dai a tada janareto ran da aka same ta a shine rana na goma sha biyu ko sha uku sau ɗaya ranar da aka za a fara katin sai zama bata kai ta yi karatun ba ba za mu iya yi da ita ba dole muna ganin da muka kashe ta tukunna muka tada janareto aka yi karatun to haka karatun mata kullum akan jin ake yi duk da wannan ana kace nace da nefa yau a zo gidan mutum za a yanke wuta ko gobe a zo ya biya ko bai biya ba ba haka ake fama da nefa ba mafiya yawa haka ake fama da su dole sai an biya wanda da ba a biyan kuɗin masallatai ma yanzu to sai an biya wa masallaci ma kuɗin wuta gaba ɗaya amma ina wutar take to yanzu inda wannan ranar ta sama a ce ɗan adam ne yake da ita ai da mun shiga uku a ce ba za a ba wa mutum ita ba sai ya biya mutum nawa ke da kuɗin biyanta ranar da da ita muke ganin wuni ga baki ɗaya da muke tafiya da ita muke shanya kayanmu da ikon Allah ya bushe da ita muke samun photosynthesis duk ababe da dama a cikin ta ake samun vitamin D da ababe da dama wanda ba wai wuta ta lantarki ba wanda ke kawo gobara ba ma ita ba wuta ta Allah ga ta nan hasken rana wanda ke nuna mana kawai wannan ni'ima ce da rahama daga Allah subhanahu wataala don ran da aka ce babu rana sai mu rena kanmu ko kuma ran da aka ce rana ne babu dare sai mu rena kanmu saboda kowane abu dare da rana akwai abin da Allah ya halitta da shi waje allan laila libasan waje allan nahara ma'asha duk hutu da mutum zai inda ba a dare baya jin ya huta sosai a dare ne mutum yake iya bajewa ya huta baccin rana ko an yi shi bai kai na dare daɗi ba kuma ba a sakewa a kwanta a yi baccin yadda ake so irin wannan ko za a yi watakila gida a buɗe ne ko daki a buɗe ne ma amma baccin dare kuma sai an kulla ko ina ake kwance akwai aminci a cikinsa na ce daman lokaci ne na bacci haka da rana kuma lokacin neman abinci ne dukkan sana'ar da aka yi ta a dare to ta zama ta laruri amma asalin neman abinci da rana ne wanda sana'ar dare ta kama shi to yana yi ne a babin darura mafhum sai in ba dan ci gaban zamani ba da an ce mai sana'ar dare ne sai a dauka mutum barawo ne saboda da barayi da masu gadi su suke sana'a a dare to yanzu zamanin ya canja akwai ayyuka da yawa da ake yi a dare amma ko a nan ababin zarura ne bi ma'ana kaman asibiti ne ko wani wurin da ba a so a yanke zama ba mutane anytime za a iya kawo wata bukata ko wani emergency ward ko abin da ya kama da wannan don haka Allah yake cewa cikin halittar samai da kasai da juyawan dare da rana da muke gani akwai ayoyi ga mutane masu zurfin tunani da hankali waɗanda suke ambaton Allah a tsaye da a zaune da kuma a sansanin jikinsu suna tunani cikin halittar sammai da kasai suna cewa ya Allah ba ka halicci wannan dan wasa ba halittar sama da kasa wannan ba soki burutsu ne. Allah ya halicce su ne don su kara mana imani mu kula da su mu gane cewa lalle akwai Allah shi kadai ne kuma subhanahu wataala mafhum tayyib baya ga wannan <clears throat> wannan aya na karshen Ali Imran lokacin da aka saukar da su a daren da aka saukar fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi kwana yana kuka ya kwana bai yi bacci bai yana kuka nana Aisha radiyallahu anha ɗalibanta na tambayanta suka ce fa akhbirina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillah sallallahu alaihi muna so ki bamu labarin mafi girman abin mamaki da kika gani tare da annabi Muhammad sallallahu sai rage ta ai dukkan al'amuransa a rayuwa abin mamaki ne ta ce amma babu ran da ya ban mamaki kaman a wata rana da yana ɗaki na ya tashi yana sallah a dare na'am ta ce yayi karatu mai tsawo yana sallah yana kuka ta ce to the extent that a kukan da yake hatta ballastara har hawayensa ta ce ya jika ɗaki na jagob gaba ɗaya cikin ɗakin ya jike jagob da hawaye ke ka ce bokitin ruwa aka dauko aka fara a ɗakin ta ce ɗakin gaba ɗaya san da ya jike da hawayen da ke zuba a idan sai yana sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce sai na ji yayi sujada a cikin sujada ina kwance sai na ji kafarsa kansa na taba kafata a cikin sallah saboda karamin ɗaki ne inda ya sa goshi wajen kafarta ne ta ce sai na ji a cikin sujada yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yana irin wannan addu'a yana ya Allah ka ba wa rayukan mu takawansu ya Allah ka mana baiwa da takawa ka tsarkake rayukan mu kai ne mafi alherin mai tsarkakewa kai ne majibincin rayukanmu mu kuma ya Allah subhanahu wataala zuwa gare ka suke komawa tace yayi kwana yana sallah a wannan hali yana kuka bayan asuba ta kusa Bilal ya zo ya gaya masa a ake cewa fa lokacin sallah yayi ta ce sai nake tambayar manzon Allah me ya faru kake irin wannan kuka sai yake cewa qad unzilat alayya layla qad unzilat alayya fi hadhihi al-layla aya waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha waylun lahu thumma waylun lahu thumma waylun lahu yace a daren da ya wuce ne an saukar mun da wata aya yace bonen Allah ya tabbata ga duk wanda ya karanta wannan aya bata sa yayi tunani ko ya zubar da hawaye ba bonan Allah ya tabbata gare shi bonan Allah ya tabbata gare shi shine ayar da Allah yake mana bayani akan halittar samai da kasai da juyawan dare da rana yace la ayatul liulil albab wannan dare da muke gani ya zo a kanmu ya awoyi ya tafi rana ta zo ta yi awoyi ta tafi Allah ya ce akwai ayoyi ga masu hankali inda dan adam yake ba mu wannan da mun shiga uku a yanzu da wata dan sai a ce ministirin kula da rana ya shiga yajin aiki saboda an hana zo albashinsu ko ministrin da ke kawo dare su ma sun shiga strike to idan na dare suka shiga strike na rana suka shiga strike ya zamu zama a me zamu zauna inda a Najeriya ne aka ce ministrin ke haka ai da za a samu yajin aikin tunda likita ma yana yajin aiki kowa ma yana iya yi to a ce ministrin jami'o'i sun shiga yajin aiki polytechnic sun shiga college of education sun shiga to me ya saura <laughs> to ina sai a ce yau ministirin rana suna strike suna shiga washe gari sai na na dare ce to kuma mun shiga to amma da yake al'amarin Allah ne ba mu da damuwa wajen yayi ake manajin din su ba abin da ya dame mu sai dai mu tashi mu ga ana sarrafa mana su amma yar karamar wutan nan da aka ba mu ta zama mana fitina ta zama mana me damuwa yau akwai ta gobe babu kullun ana kan jin a hakan baka samu ba kuma ana fama da bill talaka bai nan a kawo bil gidansa bai gani ba kafin ya dawo kuma a zo a yanke wutar gidan kuma an akwai wutan ma da yake biya zai kwana hudu ko biyar bai ganta ba Allah ya samu wanye lafiya na'am to da ka waɗannan ayoyi ne na Allah sai ce to idan aka kawo muku rana wa'i sai zo da dare na fihi wanda kuke iya zama a cikinsa kuke rayuwa a cikinsa kuke samun aminci da nutsuwa a ciki kuke samu a cikin wannan ainihin rana ku da ku nemi abinci mafu Allah ya ce afala tubsiruna ba za ku duba ba ba za ku kalla ba akwai buƙatar ku kalla me dalili a baya ce afala tasma'una ba za ku ji ba saboda me saboda idan an kawo dare an an ba ku dare babu rana a lokacin ba ko da yaushe ido yake ga abu a dare ba sai Allah ya ce afala tasma'una a dare an fi jin karan abu abin da ya faru a nesa sai ji karansa amma a dare fa a dare kenan an fi jin kara fiye da gani saboda akwai duhu mafhum amma da rana kuma an fi gani fiye da me fiye da ji saboda a lokacin akwai hasken rana ce sa nan sai ya ce afala tubsiruna ba za ku kalla ba saboda da rana ido ya fi gani fiye da ji amma a dare kuma kunne ya fi aiki fiye da mai gani saboda ko an kwanta dan karamin abu ne yake faruwa ko ka dangare fa da sai mutum ya je na cikin daki a bayan gida zai fadi sai a ji shi amma da rana ba a ji shi amma dare kuma saboda ko ina yayi sanyi to kunne ya fi sauraro a rana kuma saboda kara da kowa na cikin harkoki ƙaran fanka ne ƙaran inji ne motoci ne da makamantansu to a lokacin kuma an fi me an fi gani fiye da ji Allah ya ba mu ikon wasuwa da waɗannan ayoyi nasa na dare da rana muna roƙon Allah kada ya jarrabe mu da tafiyar da hasken dare ko tafiyar da hasken rana Kusufi kawai ake a ce rana ta kama wata ko dan awoyi ne sai duk hankali ya tashi zamanin manzo Allah da wannan ya faru sahabbai suka ce ya fito a gida babu shiri yana tafiya yana jin tufafin sai yana da gaggana jan mayafin sai tafi masallaci aka zo aka fara salatul khusuf kuma yace waɗannan kusufi na rana ko wata yukhawifu Allahu ma ibada Allah yana tsoratar da bayi ne idan aka wayi gari hasken rana aka tafiyar da shi ta kusufi ko kuma hasken wata aka tafiyar da shi ta kusufi wannan Allah yana yi ne don ya ba mu tsoro ya sa mu koma zuwa gare shi duka wannan dan awoyi ake awa biyu ne awa uku ne awa hudu ne awa biyar ne amma duk sai hankali ya tashi na masu imani to balle kuma a ce an tafiyar da ɗaya har kiyama babu shi ya Allah kada ka jarabe mu da wannan sai Allah ya bayyana mana rahama sai ya ce ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار na'am wa min rahmatihi yana daga cikin rahamarsa ja'ala lakumul laila ya sanya muku dare wannan nahara da rana litaskunu fihi don ku zauna ku samu nutsuwa a cikin waɗannan lokuta don ku yi ƙoƙarin rayuwa a cikin su kuna neman hanyoyin rayuwa wa litabtagu min fadlihi kuma ku yi aiki da su wajen neman falalar Allah subhanahu ta'ala wajen neman arzikinsa wajen ƙoƙarin yin addu'a ku nemi dukkan abin da ya baku na hanyoyin rayuwa wa la'allakum tashkuruna kuma ana fatan wannan zai sa ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku dare da rana ya zama kuna da awoyi na dare kuna da awoyi na rana kafashen da Allah yake jarraba su da karancin rana ko karancin dare na watanni da dama suna shiga halin kakane kayi mun ba da misali irin wani bangare na Canada da irin kasashen da suke cikin Scandinavian countries irin Denmark irin Sweden irin Finland irin Iceland irin Norway waɗannan kasashe wani lokaci mutum sai zama ranar ma ɗoki yake ganta ba zai ganta ba wani lokaci kuma daren ranar za a yi ta mutum yana ma ɗokin ya ga daren ba zai iya gani ba so da ka sai Allah ya ce sanya muku dare ma da rana da yayi har kuke iya ganin su kowanne da irin abin da ake a cikin wannan iya daga cikin rahamar Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin jinkai da tausayin ku da Allah yake yi shi yasa ya sanya muku saboda kowanne da abin da ake yi dare ana aiki a cikin sa shine waja'alna laila libasa shi tufane ne gare ku time da mutum zai kwabe kayansa ya sa kananan kaya ya kwanta magidanci ya kulle gidansa ya dawo ya zauna da iyalansa a rana kuma waje allan nahara ma'asha lokaci ne na tafiya harkoki a buga can a buga can ana neman me za a rayu shi yasa bahaushe ce wai dare mahutar bawa saboda abdaren bawa yake hutawa da rana kuma sai tashi ya garze ya tafi neman abinci a daren ake kebantuwa a bautawa Allah a yi kiyamun laili wa minan laili fata hajjar bihi sa laka ba a saka rabbuka maqaman mahmuda waɗannan kowane lokaci da irin aikin da yake banta da shi abin da ake yi a dare ko da an yi da rana ba a jin daɗinsa sa kuma ba a samun wadatar ababen da duk mutum yake yi a dare kaman qiyamul laili kaman yin bacci a cikin nutsuwa kabar kebantuwa da iyalai babu wani abin da mutum zai ɗauko na dare ya dawo da shi rana ya samu nutsuwa a cikinsa. haka kuma abin da ake a rara idan aka mai da shi dare to a babin larura ne ba a samun nutsuwa a cikinsa waɗannan kowane aiki da Allah subhanahu wataala ya ware wa kowane lokaci irin na aikinsa shi yasa yace iya daga cikin sa ne mafhum tayyib hatta ruwan kogi yana samun fa'ida da me da dare da rana ruwan da ake bamu a famfo ya zo daga kogi ko daga tafki akwai abin da ake cewa land and sea breeze a geography ko Lanar sibirin shi ne canjawan dare da rana yake kawo wannan. Su duka wannan iya daga cikin rahama ne na Allah subhanahu wa ta'ala, mafum? Tsayib za ka yana daga cikin rahama sai sanya muku dare da rana. litasku eh, nufihi wa litabtagu gomin fadilihi Za ku yi aiki da ita rana din da Allah subhanahu wa ta'ala, dare da ya sanya muku ku samu nutsuwa a ciki. mafum saboda ku samu nutsuwa a dare wali tabuta min fadlihi da rana kuma sai ku tashi ku nemi falalansa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace falalan Allah shine arzikin sa dan kasuwa ya je kasuwa manomi ya tafi gona ɗalibi ya tafi makaranta mai haddan Qur'ani ya je tsangaya ya zauna zai haddan Qur'anin sa ma'aikaci ya je wajen sana'arsa shine wali tabuta min fadlihi ku je ku nemi falala da arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya baku wa la'allakum tashkuruna kuma ana fatan wannan zai sa ku gode wa Allah dukkan ni'imar da Allah ya mana yana so mu gode masa ne gode wa Allah a cikin ni'ima yana sa Allah ya ƙara mana wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum idan aka juya ni'imar Allah baya kuma ya zama mai akwai azaba wala in kafartum inna azabi la shadid kafircewa ni'imar Allah yana iya kai mutane zuwa ga shiga wuta kamar yadda Qur'ani ya bayyana alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar ni'imomin Allah ga sunan da yawa ba za su iya irguwa ba wa in uddu ni'matan lahi la tuhsuha dukkan ni'mat da muka gani daga wurin Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wajibi ne mu gode wa Allah subhanahu wataala akan rahamarsa da yayi sannan kuma mu gode masa akan jerin gwanan ni'imomin da ya mana mafhum tayyib na'am ويوم يناديهم فيقول أين شركائي yunadihim a lokacin da Allah subhanahu wataala yake kiransu fa yaqulu sai ce aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umuna ina abokanan tarayya da kasance kuka kuke riyawa cewa su abokanan tarayya na ne har kuke hada ni da su a wajen bauta wa naza'ana Allah yace wa naza'ana mun cire min kulli ummatin a cikin kowace al'umma shahidan mai shaida qulna sai mu ce hatu ku zo da burhanakum hujjojinku da kuke riƙewa a matsayin hujja ne na kuke bauta abin da kuke bautawa fa'alimu sai mutane suka sani annal haƙa lalle gaskiya lillahi ga Allah ne wa balla anhum ma kanu yaftaruna dukkan abin da suka kasance suke kirkira aiki ne da yake batacce lalatacce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga kirkira wa yawma yunadihim a ranar da Allah subhanahu wataala zai kira su tafsiri guda biyu wasu malamai suka ce Allah zai kira su da kansa ya kira mushrikai tafsiri na biyu ko suka ce a Allah ba zai kira su ne kai tsaye ba zai sa mala'iku ne su kira su amma an ce zai kira su saboda shi ya ba da umarni na a kira su sai aka ce to a ranar da zai kira su me dalili waɗanda suka ce ba zai kira su da kansu ba saboda cikin bagar ya ce la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yamduru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim waɗannan kafirai da mushrikai Allah bai musu magana gobe kiyama bai tsarkake su suna da azaba mai raɗaɗi magana ta baki ma Allah ba zai musu ba subhanahu wata'ala da wannan suka ce wa yawma yunadihim yana koma kan mala'iku ke kiran su dan Allah baya magana da su tafsiri ya bi suka ce a Allah zai iya musu magana can da yace la Allah shine Allah bai musu wata magana ta jin daɗi ko ta rahama kawai sai iya oda da zai bayar da ce ayi kaza da su dalilin suka ce ai Allah da ya musu magana a Qur'ani da aka koro ƴan wuta yake cewa qala khsaqu fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimina fattakhastumuhum sukhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizuna qala kam labistum fil arzi a dada sinin qalu labisna yawman aw ba'd yawm fas'al al aadin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al malikul haq sai suka ce ai wannan maganar da yan wuta Allah yake yi don zai ce qala khsa'u fiha wa la tukallimun in sun zo suna cewa ka sai Allah ya ce ku koma cikin ta ba za a fitar da ku ba ku koma kar ku mun magana ashe anan da yace ku koma kar ku mun magana din ashe ya musu magana saboda mai innahu kana fariqun min ibadi an samu wani bangare na bayana na bayina ya kulna suna cewa rabbana ya mahalicin mu amanna mun yi imani faghfir lana a gafarta mana warhamna kayi jinkar gare mu wa anta khairur rahimin kai ne mafi alkhairi na me masu jinkai sai Allah ya ce me za su ce ai kai ne mafi alkhairi innahu kana fariqun min ibadi yaqulun rabbana amanna bayina da suke wannan addu'a ji Allah suke cewa in yi jin kai gare su sun ce ni ne mafi alkhairin mai jin kai Allah ya ce fattakhasumuhum sukhariyan ku yan wuta ku rige su a matsayin abun izgili abun zolaya yarinya na tafiya makaranta <laughs> yayi ustazai sista gidan goke ne ustaz yago ustazai masu hijabi to a dawo lafiya akwai wurin da ma niqabi izgil ya sai a ce wai kulliya aleda ba to Allah ya ce sun je wuta ne waɗannan ƴan wuta saboda izgilin da suke wa bayina na ƙware in aka ga mutum da gemu sai a ce bunsuru waɗanda suka je wuta Allah ya ce abin da ya kai su wuta shine izgili wa bayina na ƙware da suka yi siffa ta addini mai yi wa mace mai hijabi izgili ko mai yi wa mutumin da ya tsaye da suna na gemu izgili ko wani abu na addini Allah ya ce abin da ya kai sun ta kenan saboda fatta khasumuhum sukhariyan ko rike su abun ba'a ba'a ma kuke musu <laughs> to to sista a dawo lafiya ayi karatu lafiya ba girin girin ba dai ta yi mai sai a rika bakar magana wa masu riko da addini wai su ake lalatawa ake izgili ake musu ba'a Allah ya ce hatta an saukum zikiri wannan har ya mantar da ku ku ku zauna ku bauta min kun gagara ba ku da aiki sai ba'a wa mutanen kwarai ku ba ku bautan Allah ko masu yi ba ku ba sun yi ba kowa yi sai kun yi comment a kansa wa kuntum minhum tadhakuna Allah yake kuna musu dariya sai ce inni jazaituhumul yawma yau zan saka musu bima sabaru saboda hakurin da suka yi ana musu ba'a da izgili bai sa sun yi sako-sako da addinin su ba sun rike addini hannu biyu bima sabaru annahum humul faizuna sune masu samun rabo da wannan sai malamai na biyu suka ce a Allah zai musu magana don anan ya ce qalaq fiha wa la tukallimun kuma ya ci gaba da cewa innahu kana fariqun min ibadi har zuwa a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton cewa mun halicce ku dan wasa ne ai duk da su Allah yake magana a kula ga wannan sai na biyu suka ce Allah yana iya musu magana kowanne aka dauka yayi wa yau yawma yunadihim a ranar da yake kiran su fa ya Kulu sai ce aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umuna ina abokanan tarayya na da kuke riyawa har kuke mun tarayya da su a duniya har kuke ganin cewa wai su ma alloli ne za a mun tarayya da su Allah ya ce ba daidai bane waɗanda kuke kira ‘yan adam ne irin ku ba wani mutum da ya kai matsayin annabi ko manzo ko wani mutumin da yake waliyin Allah na ƙware ko wani salihin bawa fa sai bawa ne ga Allah subhanahu wata'ala bayi ne innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'u jazakumullahu khaira muhallu shahid abinda Allah ya ce mana innal ladina tad'una min dunillahi ibadun waɗanda kuke kira ko ma bayan Allah nan fa bayi ne irin ku duk wani mutum da yau ake bauta masa bawa ne na Allah subhanahu wataala imma ya zama salihin bawa imma kuma ya zama fajirin bawa amma kowa bawa ne na Allah bi ma'ana Allah ne ya halicce shi kuma bai dauke shi a matsayin wani abu ba face bawa hatta annabawa fa bayin Allah ne annabin mu duk darajarsa a matsayinsa na khatamul anbiya a matsayinsa na imamul mursalin a matsayinsa na sayyidu waladi adam la fakhar duk da wannan bawan Allah ne shi yasa Allah yana kiransa da wannan suna na bauta subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram bawa ya kira shi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu waja Allah kuma ya kira shi a matsayin mutum ne bambancinmu da shi shi ana masa wahayi mu ba a mana shi ma'asumi ne kan gagge ne baya fada cikin sabon Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa me <laughs> bismillah qul innama ana basharun mithlukum yuha jazakumullahu khaira Allah ya ce qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutun ne kamar ku ji annabi ka ce musu ni mutun ne kamar ku basharun mithlukum mutun ne kamar ku bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun haiku ba a muku to da haka duk wanda ake kira hatta annabawan an bauta musu an yi kuskure duk darajar annabi mu mutu ya ce shi annabi Muhammad yake bauta wato yayi kuskure ba a bautawa annabi Allah subhanahu wata'ala ake bautawa shi annabi biyayya ake masa kawai a matsayinsa na annabi manzo sai a bi shi a masa tsa'a shi kuma Allah sai a bauta masa amma ba a bautawa annabi shi yasa waɗanda suka bautawa annabi Isa alayhi salam gobe kiyama zai kalubalance su idan an tambaye shi akan bautan da suka masa yana kafa hujja gaba ga Allah na'am ya اتخذوني وأمي من دون الله قال سبحانك ما لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت إن كنت فقد علمت تعلم ما أكبر أنت ما قلت لهم ما قلت لهم إلا jazakumullahu khaira a wannan ayoyi Qur'ani ya bayyana mana hatta Isa alaihi salam waɗanda yau suka rike shi a matsayin Allah suna bauta masa gobe kiyama zai barranta gaba ga Allah yace ya Allah ni ban ce su bauta mini ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ya Allah ba abin da na gaya musu sai abin da ka umurce ni da shi su bauta wa mahallici na kuma mahalicin su shine Allah amma ni ban ce su bauta mini ba haka dukkan wani wanda ya rike Isa a matsayin Allah yana bauta masa wallahi tallahi billahi gobe kiyama Isa alayhi salam zai barranta zai ce shi bai faɗa ba kuma zai kubuta gaba ga Allah subhanahu wataala wanda ya bauta kuma zai tafi zuwa ga halaka to haka Isa alayhi salam bawa ne na Allah subhanahu wataala annabi ne manzo ne na Allah subhanahu wataala iya da daraja hatta a wurin mu musulmai amma darajar bata wuce annabi manzo ba ba za mu kai shi zuwa ga matsayin Allah ba saboda addinin mu ba a kai dan adam matsayin da Allah bai kai shi ba ya bar annabawan a matsayin annabawa manzanni ya sa Isa alayhi salam cikin ulul azmi minar rusul annabawa ma'abota damara ma'abota azama guda biyar wanda su ne mafi kololuwar daraja amma babu dama mu kira shi a matsayin Allah zaka duk wanda ya rike wani abu yana bauta masa ko yana bauta wani kabari ko yana zuwa neman aljanna ginnin wani kabari wallahi alazim wannan ba zai bashi ba a wurin Allah ake bayarwa wannan zai iya kai shi zuwa ga matsayin bauta zuwa ga wannan abun idan ku kai shi zai iya sa mutum ya je filin kiyama ya nemi aikin sa ya rasa babu aikin ya tashi a tusar babu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dukkan aikin da aka yi aka gwama shi da shirka Allah baya karba aljanna ta Allah ne ba mai bayarwa sai shi wuta na Allah ne ba mai iya sa dan adam a cikin wuta sai Allah babu wani mutumin da ya zama sharadi da zai iya tilasta Allah ya abin da Allah bai ga dama ba idan mutum iya neman aljanna tabarruki da zai nema shine ya koyi Qur'ani da sunna asalin tabarrukin annaba kenan mutum ya haddace Qur'ani ya san tafsirin sai aiki da shi ya karanta hadisai yayi biyayya zuwa ga hadisi wannan shine tabarruki koma bayan wannan mutum sai ya yi sakire shi ne ya kama iska zaka mu kiyaye mu bi Allah mu bauta wa Allah mu yi biyayya zuwa ga annabawansa kada mu ketare inda suka tsaye da mu kar mu yadda mu shiga gonar shirka duk abin da muka ga wani yake bai zama addini sai abin da yake ya dace da Allah ya ce annabi ya ce bisa ga yadda magabata na kware mazan farko radiyallahu anhum sahabbai da tabi'ai suka fassara da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa amma duk yadda aka zayyana abu bai zama eh, ibada afaman su yina lahu su amalihi

yadda muke ga wasu suke ibada ko da ya burge mutum to bai zama bautan Allah sai wannan abun ya samu rijista a cikin Qur'ani ko kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dukkan abin da aka kirkira to kada ya rika burge mu mu yi hakuri mu rika tsaya kan inda shari'a ta tsaye da mu mafhum tayyib da haka Allah yake cewa a wannan lokaci za a kira su fa yaqulu ce aina shuraka'i alladhina kuntum tazumuna ina abokanan tarayya da kuke riyawa cewa su ma ne kuke riyawa har kuke hadan da su wa naza'ana min kulli ummatin shahidan bi ma'ana wa yunza min kulli ummatin shahid amma sai aka kira shi a matsayin fi'ili madhi mai mai kon ya zama fi'ili mudari'i mustaqbal saboda mu'jiza da kuma fasahar qur'ani Allah ya ce za mu cire a ranar kiyama min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma shahidan wani mai shaida Abdullahi ibn Abbas daga riwayar da ɗalibinsa ya da ko gare shi mai suna Mujahid ibn Jabar alaihi rahmatullah ce shahid da Allah zai kawo cikin kowace al'umma shi ne annabi annabinta da Allah ya turo zai kawo ya zo yana shaida akan al'ummar da suka bauta wa Allah da wanda suka saba Allah waɗanda suka sabawa Allah bayan annabin yayi shaida akan ya zo ya musu wa'azi sai su ƙaryata tashi. su ce mu fa annabin da ka turo Allah ƙarya yake zuki ta mallani a'udhu billahi bai zo ya mana wa'azi ba har lokacin da <clears throat> annabin mu Muhammad as-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai zo yayi shaida ya tabbatar da cewa annabawan da Allah ya turo sun yi wa'azi to a wannan lokaci da aka gabatar da annabawa akan kowace al'umma suna masu shaida abin da zai baki mamaki shine mala'iku idan aka zo da dan wuta za a sa a wuta suna tambayan yan wuta wai shin ku ba a muku wa'azi ba ne don saboda biyayya su ga Allah suna tunanin ta za a yi wa mutum wa'azi har a karantar da shi kuma ya kaurace wa'azin ya yi kunnen uwar shegu ya ƙibin Allah kuma ya je shiga wuta ai ya dace ya zama tunanin su wanda ba zai shiga wuta bai ji wa'azin ba ne amma ta za a yi mutum ya ji wa'azi bai aiki da shi ba Ce sa daga an kawo yan wata suna tambayan su akan shin mai wa'azi bai zo muku ba ne shin ba a zo an muku wa'azi ba ne حتى wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce ana kora wadanda suka kafirta zuwa ga wutar jahannama hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha idan suka zo sai a buɗe kofofin wutan gaba daya wa qila lahum khazanatuha sai waɗanda suke gadin wutan a lokacin me suke gaya musu ana tambayan yan wuta alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha shin manzanni na ba su zo muku bane suna karanta muku ayoyi na suna muku gargadi akan wannan wuni sai su ce musu me qalu bala haka ne Allah manzanni sun zo mana suna ba da amsa wa mala'iku ko ga Allah da ke da su ko ga mala'iku da aka ba su ikon su yi tambaya da umarnin Allah subhanahu wata'ala sai dai me sa su ce haqqat kalimatul azabi alal kafirin kawai kalmar azaba ta tabbata ne ga waɗanda suke kafirai don haka kenan wajibi ne mu zama masu aiki da wa'azi qalu bala qad ja'ana nadhiru fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in a tambaye su ce a amin wa'azi ya zo mana fakazzabna muka kariya shi wa qulna muka ce ma nazzala Allahu min shay'in karya yake ba wani aiko shi da Allah yayi wannan ba shine abin da aka ta gaya wa annaba da manzanni ce sa akwai annaban da suke zuwa su gamu da Allah su zo gaba ga Allah subhanahu wataala da wani mutum biyar suka bi shi wani mutum uku suka bi shi wani mutum ɗaya ya bi shi akwai annabin da tun da ya zo duniya ya yi wa'azi har ya koma zuwa ga Allah babu wanda ya imani da shi ce sa annabin mu yace ya atin nabi wa ma'ahu rajul ya atin nabi wa ma'ahu rajulan ya atin nabi wa laysa ma'ahu ahad wa lam yai'asu salawatullahi wa salamu alaihi wa ma kana lahum asu wani annabin zai zo gaba ga Allah tun da ya zo shi da'awa a duniya ya wa'azi mutum ɗaya ne ya karbi sako a gare shi wani mutane biyu suka bi shi duk duniya wani annabin zai zo duk duniya babu wanda ya imani da sakonsa ya zo yayi wa'azi ya koma zuwa ga Allah babu wanda ya karbi wa'azin ba su cire tsammani daga rahamar Allah ba kuma bai dace su cire ba na'am saboda dalili isar da sako ne Allah ya wajabta musu sanya shari'a a zuciyar dan adam wannan na Allah ne subhanahu wataala annaba ba su da iko akan wannan don haka abinda Qur'ani ke nuna mana a waɗannan ayoyi mu yi iya kokari ya zama mun rike Allah subhanahu wataala mun rike Qur'ani da sunna duk abin da muka ga ake na shirka ko da mun ga iyaye kakanu ana yi a tarihi bai zama addini sai ya samu rijista a Qur'ani ko a sunna duk abin da ake bai zama hujja sai akwai dalili a musulunci mafhum don haka wa naza'ana min kulli ummatin shahidan shaida da muke cirowa shine annabin kowace al'umma kamar yadda Allah yake gaya mana cikin Qur'ani akan annabin mu Muhammad shida da zai arama cikin suratul Isra فكيف إذا جئنا يعني سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء Allah yake cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya lamarin zai kasance idan muka zo cikin kowace al'umma da mai shaida waji'ina bika muka zo da kai ala ya kan waɗancan annabawa da al'ummomin nasu kana mai shaida Allah ya ce yawma idhi yawaddu allazina kafaru wa asawur rasula a ranan ne kafirai da suka saba wa manzannin Allah yawaddu allazina kafaru a ranan ne kafirai suke bege suke fata waɗanda suka saba manzannin Allah Lautu, Sawa, bihimul ardu ina ma da ƙasa za ta daidaita da su wato ƙasa Amma haɗiye su kada a musu hisabi ko su halaka kawai ƙasar gaba ɗaya ta buɗe su shiga cikin ta a rufe su Allah ya ce a wannan rana babu labarin da ake ɓoye Allah duk abin da ya faru a duniya an riga an yi rekodin ɗinsa an ajiye ba inda mutum zai je ya ɓuya Allah ya sa mu wanye lafiya wa kullu Allah ce za mu ce waɗannan kafirai din da mushrikai da munafukai hatu burhanakum ku zo da hujjojinku tunda kuka mana tarayya kuka mana shirka da wani to ku zo da hujjojinku a cikin takaddunku ko ku zo da littafinku da ke tabbatar muku cewa halal ne ku yi shirka shine qul hatu burhanakum ko kuma qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina saboda Allah subhanahu wataala bai azabtar da mutane sai ya tambaye su dalili duba dai shi ya halicci iblis amma da yace yi wa annabi adam sujada bai yi ba me yace masa qala ma mana aka an tasjuda iz amartok mai ya hana kai sujada lokacin da nace kai qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sanda Allah ya bashi fair hearing aka tambaye shi to hatta ƴan wata sai an ce to ku kawo dalilin ku fa'alimu a lokacin suka samu ilimi suke da tabbacin annal haqqa lillah lalle gaskiya a wurin Allah take duk abin da aka rike ba Allah ba to aka yi wa dalla anhum ma kanu yaftaruna da suka kasance suke kirkira sai bata daga gare su idan an bauta wani za a neme shi a wurin ya ce a'a shi bai ce a bauta masa ba duk wanda aka bauta shi da a wurin ya ce a'a ni ba ba ban ce a bauta mini ba ni ban ce Allah bane su ne shaidan ya zayyana musu aikin su afaman zuyira lahu su amalihi fara'ahu hasana kawai dan ya zayyana aikin sai suka ganshi iya da kyau amma a wurin Allah ba aiki ne mai kyau ba don haka abin da ya dace mu shine mu rike Allah subhanahu wataala kar mu yi garaje mu koma zuwa ga wani Allah in mun koma zuwa ga wani Allah mun yi asara duniya da lahira ba abin da yake da girman zunubi a wurin Allah irin shirka mata a kiyaye al'amarin da ya shafi zuwa wajen boka a kiyaye alƙabarin da ya shafi zuwa wajen dan duba a kiyaye al'amarin da ya shafi zuwa wajen mai sihiri waɗannan al'amura ne da duk inda mace ta je ta suna kai ta zuwa ga shirka ne kuma ta kai matakin da sallah ma idan sai Allah baya karba ga hadithin muslim yace man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya je wajen ɗan duba ko wajen boka ya gaskata abin da suka faɗa to ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi gaibi wanda ya san gaibi Allah subhanahu wata'ala shine masanin gaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaba min rasulin hatta annaba ba gaibi suka sani ba me Allah yake yi yana tsinka yadda su ga wani abin da zai faru ne gabanin ya faru shi sa annabi yake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ban ce a wuri na taskokin Allah suke ba wala a'lamu al-ghaiba annabi mu yace ni ban san gaibi ba idan yace bai san gaibi ba wai sai sani kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abin da nake bi sai abin da aka yi wahayi zuwa gare ni boka dan sihiri duba wallahi alazim bai sai sa mijinki ya kaunace ki ba bai sai ya kawo miki zaman lafiya a gida ba bai isa ya sa ki mallaki mijinki ba bai isa ya baki haihuwa ba bai sai ya tarbiyyantar miki da yaran ki ba bai sai ya baki rufin asiri na duniya ba bai sai ya bada mijin aure ba duk wannan ba sa yi suna ƙara raba dan adam da Allah ne subhanahu wata'ala duk wanda aka rike aiki ne ke lalacewa a cikin hadisin Abu Dawud cewa yayi wanda ya je wajen su ya gaskata me suka faɗa lam tuqbal salatuhu 40 yawma ba za a karbi sallansa ba na kwana 40 a kullum sallah biyar kwana 40 sallah biyu na farilla Allah baya bukata a hannun mutum in mutum yayi ba za a karba ba in bai ba bala'i ya shiga uku in kuma ya ba a bukata don haka waɗannan ababe su ne abin da aka fi yaudaran mata da su a yau mu sani duk abin da ya dame mu mu tashi mu roki Allah a dare mu yi kiyamul laili in mun yi azumi za mu yi bude baki mu yi addu'a ki duba lokutan karban addu'a waɗanda suke karanta da ke addini tura musu takarda da Allah ina neman a taimaka min da addu'a kan wani abu da ya dame ni ki yi kokarin gyara alaka tsakanin ki da Allah subhanahu wataala wannan shine zai sa ayi nasara amma boka dan sihiri dan duba baya sa ayi nasara idan mun ga wasu bautan wasu wasu na zuwa gindin kabari su yi bauta ko su yi abu da masunan ibada suke gani wannan bai zama ibada sai ya dace da Qur'ani da Sunna duk abin da ake kada ya burge mu abin da yake burge mu shine ya dace ya zama Allah ya ce annabi ya ce kuma nan ma ba tafsirin kanmu ba yaya magabata suka fahimci ayar yaya suka fahimci hadisin wannan shine zai iya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya kare mu daga shirka Allah ya kare mu daga rike wani Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu dukkan fadancin mu ya koma zuwa gare shi yanzu awa nawa kike yin sallah yau mutum zai tashi da fi gidan wani makhaluki dan adam mai kwana a cikinsa da bayan gida ya zauna a ƙofar gidan rabul yana sa akan bukatar duniya tun safe har a azahar rabul bai fito bai yana hutawa a ce ba zai fito ba sai bayan la'asar ya fita ya je ya dawo da la'asar ya zauna zai awa goma sha a ƙofar gidan nan a fito a jefe shi da naira dubu biyu ko dubu uku ya yi awa goma sha shida a kofar gidan honorable ko awa goma sha biyu a kofar gidan ko awa goma kaddara ma awa goma in ya sa ya samu dubu biyar a wani halin ma bai samu dubu biyar ba don Allah yaushe mutum ya tabbata ya gaba ga Allah yana ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah ka taimake mu yayi awa goma yana wannan addu'a amma jiran wani dan adam makhluki wanda yake jira Allah ya san masa kaje kake roko ko kike roko wannan sai sa mutum ya je awa goma a wurin so abin da ke mu shine muna gamsuwa da a al'ajila yar gaggawa duniya kenan man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura kar dan adam ya rika burge mu akan wani abu mu roki Allah subhanahu wataala ko da roƙo kike da shi ki fara fifita roƙon Allah subhanahu wataala in Allah ya amsa addu'ar ki Allah zai kawo mai yaye miki damuwar kin akwai bukatan dan adam mai bada gurma a ciki malamai suna cewa wai la tas'alanna bunayya adama hajatan kar ku tambayi dan adam bukata me dalili saboda shi Allah idan aka daina roƙonsa yana fushi da dan adam lokacin da mutum ya daina yin addu'a to zai tafi wuta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina idan aka daina roƙon Allah yana fushi da dan adam ne amma idan kuma dan adam ake roƙo to lokacin da ake sa ne yake fushi da mutum shi Allah kuma an daina roƙon sa ya fushi da mutum so lokacin da mutum ke roƙon Allah Allah yana ƙara son sa in ya daina roƙon Allah sai Allah ya ce zai je shi wuta wanda baya roƙon mu baya yin addu'a zai tafi wuta shi kuma dan adam lokacin da aka daina roƙon sa sai a zauna lafiya izhar fi dunya yuhibbuka nas wazhar fi ma izhar fi dunya yuhibbuka Allah wazhar fi ma inda nas yuhibbuka nas in aka daina roƙon mutum sai ai daraja a wurin sa lokacin da ake roƙon sa daga ya ganki sai ya tsume saboda me saboda kin zo da damuwa so mu dage mu rika roƙon Allah mu daina karkata zuwa ga ɗan adam da rike ɗan adam yake sa har mu manta da Allah duk abin da ya dame mu maganin sa akwai a wurin Allah subhanahu wataala iyaye mata kuna da damuwoyi da yawa babu damuwar da Allah bai sani ba ku kaskantar da kai ku roƙe shi ku ƙara biyayya zuwa ga Qur'ani da hadisi ku damu da aiki da su kada bid'a da shirka su rika burge ku abinda zai burge ku Allah ya ce annabinsa ya ce in ku rike wannan tabbas za ku yi nasara mu da ku Allah ya sa mu yi nasara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya billahi ba zai mu shiga cikin ayar gaba ba ko mun fara ba za mu kammala ba kuma mu ce na sabon karatu wallahu ta fito ne daga wadda suka kawo Helen ta musulunta ta dawo Fatima suke tambaya akan daman tana da aure ta aure musulmi shine suke tambayan yaya zamantakewan auren nasu yanzu zai kasance shin za a sake aure ne ko kuma a'a wannan auren yayi a musulunci idan mace ta musulunta dama mijinta musulmi ne ba bukatar sake sabon aure kawai ta zarce ne za a ci gaba da yi komai zanzan ne babu damuwa a kai inda duka biyu ma suka musulunta lokaci daya aure yayi nan ma babu damuwa ba bukatan a sake aure yana nan insha Allah ta'ala to irin wannan ya faru a zamanin sahabbai malamai suka ce irin Ibn al-Qayyim rahimahullah annabi bai taba cewa zo a sake aure ba kawai bari yake a yi zarce a cikin aure. to za sai a yi zarce kawai insha Allah ta'ala a shiga sakan tainuwa, tainuwar musulunci kenan insha Allah sai wannan take cewa malam ita ce ta musulunta iyayenta ba musulmi ba musulmai ba sai ya kasance duk lokacin da ta ziyarce su suna hana ta yin sallah shine take tambayan malam shin za ta iya ziyartar su ta tara salloli in ta dawo ta yi dan gudun kada su yi fushi da ita kuma tana roƙon malam ya sa su a cikin addu'a Allah ya musuluntar da su to gaskiya al'amarin da ya shafi sallah babu sauki a kai in ya kama ne cewa ki ziyarce su akwai haƙƙin su na zumunci wannan wajibi ne akan ki amma tunanin cewa kuma kada ki sallah wannan gaskiya babu sauki a kan sallah dole ne sai an yi ta haƙƙin Allah ya fi haƙƙin su girma idan suka hana ki sallah kika musu biyayya to shirka ya shiga cikin aikin ki kuma bayan Allah na kware ba sa shirka wannan shine wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna da haka abinda Qur'ani ya tabbatar koda sun kira ki ga wannan kada ki amince ɗayan biyu ko ki je kada ki kwana ko kuma idan kin je din in an baki daki da daban ko ya kama ki shiga ne ki sallan gido ki shiga cikin daki ki sallah idan kin yi tafiya wurin sallan kasar ne akan ki ba lokaci zai dauka ba kya iya takai da sallah din ba sai ki gato mai zo ba ki sallar ki <coughs> ko da ba sa so kada ki kuskura dan kyautata gare shi saki su raba ki da Allah na uku idan haka bai yi ba a kowane hali kina musu sai dai su yi hakuri ba za ki musu biyayya a cikin sabon Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a saba wa Allah cikin bautawa halittaccen abu to haka ba daidai bane ko me zai faru ba za ki hakura da yin sallah ba sai dai ki bi su a hankali babu bakar magana fala ta kulla kuma ofin wala harhu ba wa kullu kuma qawlan karima babu ki hakuri a'a kaza yi hakuri amma ba zan yi barin sallah ba don Allah ki hakuri haƙƙin Allah ne ki ba ta hakuri ki danne ta amma barin sallah ki ce no wallahu ta'ala alam sai eh, wannan tana tambaya ne dangane da amsa tambayan da malam ya amsa na radan asabar na wata wadda take da yawan sha'awa wani abu yake fito mata aka ce za ta yi wanka shi ne sai ba take tambayan malam idan kuma ya kasance tana haila ne fa yaya za ta yi to kuma tana haila ta wannan ai magana ce da an riga an magance dama ba da cikin tsarki a wannan halin in tana cikin al'ada an riga an kiyaye a riga replacing kalmar da al'ada an kaba karanta go in tana cikin al'ada wannan babu damuwa a kai dama wannan babu komai a ciki yayin wanda ke al'ada dan bai da tsarki ba a tsammanin yayi wanka har sai yayi me sai wannan al'adan ya dauke to da haka wannan matsala ce wacce take mai sauki babu damuwa wallahu ta'ala alam sai na karshe saboda yanayin lokaci take cewa malam ita ce ta kai shekara ashirin amma bata taba ganin jini ba shine take tambayan malam in tana azumi za ta iya shan azumi <coughs> a cikin littafin fiqhul ibadat na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh ya bayyana cewa ba wai zuwan al'ada ne kadai ko mafarki ke nuna balaga ba ga maza da mata ba wannan ne kadai ba ababen da ke bayyana bayyanawa tsaron gashi a wasu wurare a jikin dan adam wuraren da suke lunguna yana bayyana cewa akwai an kai munzali na biyu tashin wasu ababe a jikin halittar mutum wanda da ba haka yake ba yana bayyana cewa mace ta kai wannan mataki fashewan murya yana iya bayyana cewa mace ta kai wani mataki waɗannan daga cikin abubuwa da ake aiki da su gaskiyar magana kenan su haka ba abu ne da yake takaituwa zuwa ga al'ada ko zuwa ga mafarki wani abu bai fita a jiki ba ko babu wanda idan gashi ya tsara a lunguran jikin mutum to a cikin magana mafi inganci daga lokacin shari'a tana aiki da akan mutum kuma akwai alƙalami a kansa Allah ya ba da ikon kiyaye haƙoƙin Allah a cikin wannan hali din wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam